sai ko ya shiga faɗa wa matarsa cewa kin gani ko kin ga abin da nake gaya miki ko wallahi ba zan lamunci zaluncin mijinta ba Ammi ce yanzu ɗauka mu ji ko menene ita ma zan ja mata kunne kar ta sake kira irin wannan lokacin ya ɗauka ya sa a hands free ni kuma cikin bargo na ce papa ba kowa a gidan duk sun tafi sun banni ni ɗaya kuma tsoro nake ji papa rai ɓace ya ce cikin tsawa ina sakaran ya je baki ke kaɗai a gidan na ce ya fita tare da babansa ya ce to mun tare yake nufi da zai janye shi a bakike ɗaya kamar mayya ya faɗa cikin tsawa na ce wayo fafa ka daina kiran mayyan nan daɗa tsorata ni kake yi ya ce ya haƙuri to bari mu zo ni da amminki ammi ta ce a ina ka taɓa jan an yi haka ta dai ƙara haƙuri ta jira zuwansa kawai ya ce wani irin ta jira zuwansa maryamu ita kaɗai ce fa haba to bari a tura mata wani daga nan ya je nan ma Amita ce sam ba wanda zai je gidan nan a yanzu sai ya fusata ya ce me kike nufi kina son a bar yarinya cikin tsoro to bari na kira shi mun tarin in ji nufinsa na game da ɗauke ɗansa ya ban minta wa ya ita kaɗai a gida ya ce kashe wayarki yanzu zan kira mun tari to nan ne muka tsaya yanzu ko za mu ci gaba na ce to fafa ka hanzarta dan Allah ya ce to yanzu kuwa ya haƙuri ki dinga yin addu'a ba abin da zai same ki shedan ne na kashe shi kuma fafa ya kira baban mun tari bugu ɗaya ya ɗauka ya ce ya dai dan uwa fafa ya katse shi da cewa me kuke nufi kai da ɗanka da za ku bar min yarinya ita kaɗai a gida kamar mai gadin ku baba mun tare ya ce shi salisun baya gidan ne sharif Papa ya ce karkare na min hankali ba kai ka janye shi kuka fice ba kuka batta kamar maiya a cikin gida? Baba Muntari ya ce ka yi haƙuri yanzu zan kira shi ni ban ja shi ko ina ba kawai rakiyaye mun zuwa bakin kofa ba wai mun fita tare ba ne kuma ganin yana nan ne shi yasa na ce da kowa ya wuce gida kawai amma ka yi haƙuri zan kira shi. Papa ya kashe wayar yana ta mita Amina ba shi haƙuri ya sake kira na ya ce ki hakuri zo zo yanzu ki jigo na ce to papa na gode muka yi sallama na sake kudundunewa a bargo wajen sha biyu da minti uku na ji mota ta shigo da sauri na tashi na yi falo na tsaya ina jiransa can ya shigo ya ganna a tsaye na ce da zuwa ya rufe kofa ya sa kai zai wuce na bishi ina cewa ka tafi ka ni ga duhu ta ba tocilan akwai fitila ko kuwa jan zaka kunna sai ya juyo ya daka ban tsawa ya ce baki da hankali ne wuce ba ni wuri ko na tattaka ki kin ajiye ni ne na yi miki gadon gida ko me mara tarbiya da aji kawai don tsaba jaraba kin kasa hakuri sai da kika haɗa ni da mahaifina ko kunya ba ji ba an saba watsewa a titi saboda kin rasa mashin mashinshini duk sun gama da ke sun guje ki shine za ki haɗa ni da mahaifina ki ce wai ni kike so don makirci da iskanci to muradinki ya cika kin aure ni amma ki sani ba ki ba jin daɗi a gidan nan baƙin cikin da kika sa ni ke ma sai na sa ki a gidan nan ai inda yi to dama da wulaƙanci za ki gane ba ki da wayo da ni kike ya bude ɗakin sai shige ya rufe ya banni nan a tsaye na koma na ɗakin da sauri na rufe na haye gado ina hawaye gashi ba na so na sake kiran papa a tsawon dare su ya faɗi na kwanta cike da tsoro da ƙyar bacci ya sace ni da ba na farka na yi sallah na koma na kwanta har wajen karfe goma sannan na tashi na yi wanka na fito falo na zauna ina ta kallon ƙofar ko zanga fitowarsa shiru har na gaji na yi leƙe-leƙe a gidan na shiga kicin na haɗa ci na sha da cincin ɗin da aka kawo ni da shi ban sa yaya ido ba sai wajen karfe uku da rabi na ganshi ya shigo Ku kallo na bai ba ya wuce ɗakinsa yi wanka ya wuce masallaci ya sallah ya dawo ya zauna a falo ya kunna talabijin yana kallon labaran karfe hudu na ce masa me zan dafa mana ya watsa min harara ya ce sauka akan kujeran nan ko na karya ki gida biyu saboda baki da tarbiyya ba a koya miki idan babba yana kan kujera karami yana ƙasa ba baki da kunya to ni ba za ki yi min ba zan canza miki halitta yanzu yanzu nan don haka idan ina falo kar in ganki anan idan ba haka ba jikinki zai gaya miki don haka ba ni wuri kan zuciyata ta sanin na shaƙe ki mutu kowa ma ya huta na tashi sumi na wuce sai ga fa'iza ta shigo ta gaida yayanta ta ce tana ciki ne amaryar tawa ta tambaya cike da murmushi ya watsu mata rara ya ce ni abokin wasanki ne ta ce sori ta miƙe ta yi ɗakina ina kwance ina jin yunwa amma tsoron ya ya hana ni fita kicin ta shigo da fara'a ta ce amar susu ya amarci na taɓe baki na ce ya gida fa'iza ta ce kalau ya na ganki a ɗaki ke kaɗai na ce ba komai yana hutawa ne amma da za ki taimake ni ki mana girki da kin inwa nake ji ta ce ba damuwa ki fito falo mana ga angon ki a can shi kadai uhm, koro ne ya ai ta ce koro ki kamar ya na ce share kawai ki mana abinci inwa ke ji ta tashi ta dafa mana dafa dukan kuskus muka ci amma ya yi ci bayan tafiya ta ya shiga surfa bala'i zagi ko na sha a ranar wai na cuce shi to haka muka kwashi kwanaki ina shan wulakanci fafa a kullun sai ya kira ni so hudu ya tambaye ni me ke faruwa wani sa'in in faɗa wani sa'in in ce ba komai ko ya zo da kansa ko ya turo ya kabiru shigowar motar yaya ta dawo da ni daga zurfin tunanin da nake yi a dangane da rayuwata na tashi da sauri na leƙa ta windo ya ne ya dawo sannan na kalli agogo karfe ɗaya saura Hanna na buɗe kofa ta zan fito sai wata zuciya ta hana ni na rufe na koma na kwanta ina ta tunani har asuba to da yake ina hutu saboda na ga al'ada ta yasa ban tashi ba sai wajen karfe tara ina ta bacci da na tashi na yi wanka na sa ƙananan kaya riga da wando na yi ɗauri a cuci maza ko hoda ban shafa ba na fito bayan na fesa turare samun fa'iza na yi a falo tana kallon fim ta ce har kin tashi amarya na yi ajiyar zuciya tare da kallon kofar ɗakin yaya salisu ta ce ya fita tun karfe shida ban san ko ina ya je ba ban ce da ita komai ba muka yi shiru zuwa can na ce ba ki yi komai ba ne ta ce kosai na yi da kunun tsamiya sai kuma dankali da na soya miki tunda na ga kamar ciki ɗaya kuka fito na yi ɗan yaƙe na ce gashi yau ba na jin ci zan dai sha kunun kawai baki na ba daɗi ta yi dariya ta ce da ba don wani abu ba da na ce ciki ne da ki kamar an je hoya ya salisu ya ji ƙarshen magana fa'iza ya ce ciki sai na miƙe da sauri jikina na ɓari na ce ba ni fa da wani ciki yaya rufe min baki sakarya dama ciki kika yi aka kakaba min ke fa'iza ta ce yaya ba fa ciki ne da ita ba magana muke ya kai mata mari ta kauce da sauri ya ce za ku gane ba ku da wayo yau da ni kuke ya wuce ɗakinsa muka haɗa ido fa'iza ta ce mu gudu ɗakinki idan ba haka ba duka za mu sha tana rufe baki yana buɗe ƙofa kowace ta ari na kare muka yi mu. Allah ya taimake mu muka rufe kofar da sauri ya shiga surfa bala'i Allah ya isa ko ya mun ya fi a kirga cewa yake kin cuce ne amma za ki sha mamaki ba dai ciki kika yi ba to yau barin gidan nan ya kama ki ni ba dan iska bane da zaki kawo min cikin shege har gida wato dama plan ɗin da kuka shirya da mahaifinki kenan amma dan munafunci ya nuna baya son auren ke kika nace kuka cuce ni da mahaifana yau kin gama zama a gidan nan Allah ya sa a bakin yar uwata na ji kun shirya makircin kuke da mahaifinki to ki zo ki fito ko na karya kofar nan na kashe ki na huta kuka muka dinga yi a daki ne da fa'iza ta ce yaya ba ciki ne da ita ba magana muke yi wallahi tsokana ta nake yi yaya bai ji ba ni ma kukan nake yi ina cewa yanzu ma fa al'ada nake yi wallahi ba ni da ciki yaya wallahi ba ni da komai ya daɗe yana buga ƙofata kamar zai ɓalla ihu nake yi ina cewa wallahi al'ada nake yi yaya ba ni da ciki ya ɗauki lokaci yana ta masifa sannan na ji ya fegi mota kamar zai tashi sama ya fice ya bar gyaɗin a buɗe jikina ba inda ba ya rawa fa'iza ta buɗe ƙofa ta fito jan haka nima na fito kowace idan ta yayi bulu-bulu mun ci kuka mun gaji na ce yanzu ke ce za ki fitar da ni daga wannan bala'in fa'iza tun da ke ce kika sa ni ciki ta ce ni na shiga uku ba zai saurare ni ba salsabila na zauna na ce bari na kira gida na sanar da su da saurin kwace waya ta ce kar ki fara sanar da su ki bari mu shawo kan matsalar tukunna. na ce ni fa yanzu ma al'ada na tashi da ita kin ga ko ba ni da komai kenan fa'iza ta ce to alhamdulillahi mu ma kwantar da hankalinmu kawai tun da muna da hujja Na ce duk da haka baki ga yadda ya fita ba ne ta ce i eh, idan ya huce zan masa bayani ya fahimce ni kar ki damu muna nan dai a ɗofa ne mun kasa sakewa da ƙyar muka ci abinci karfe uku da rabi motarsa ta kunna kai cikin gida muna jan haka muka shiga ɗaki na da yake ana ganin waje ta windo na muna kallon shi da wacce ta shigo jiya raina ya ɓaci jiki jikina ma yake zan fita fa'iza ta riko ni ta ce ina kuma zaki da ce ki sake ni wulakancin yayanki ya ishe ni akan me zai shigo min da karuwarsa cikin gida su yi su a waje amma ba a gidana ba komai zai min zan daure amma banda wannan cin fuska na gaji don na ce ina son sa shine zai dinga wulakanta na haka to bai isa ba wallahi sai dai ya kashe ni dama furucinsa kenan a koda yaushe sai ya kashe ni to ina so na yi abin da zai kashe ni in ma huta da ganin wannan bakin cikin fa'iza na gaji na yi kofar ta sake riko ni na bincike hannuna na ce kar ki sake riƙe ni mijina duk abin da ya ga dama ya yi min amma wallahi kin ji na rantse sai dai ya kai ta hotel su yi iskancin su amma ba a gidana ba za ta ce to ki bar mana tunda ɗakin shi zai kai ta na watsa mata wani kallo oho wato tun dama kin san yayanki na zina da 'ya'yan mutane ko kun ɗaure masa gindi ya lalata 'ya'yan mutane baya tsoron a lalata masa tasa 'yar ko kanwa Faiza ta ce in Allah ya yarda ba zan ga hakan ba ki dai bi a sannu na yi murmushin takaici na ce to kuwa muddin bai daina ɓata 'ya'yan wasu ba dole ne sai an ɓata nasa ko ke ko yadda zan haifa masa wata ran domin haka ba zan zuba ido ba idan har ke ba za ki iya hana shi ba ni zan hana shi domin mijina ne ni abin zai shafa amma kuma zan yi ƙoƙarin hanawa za ta ce ni da za ki bi shawara ta da addu'a kika masa zai fi idan ba haka ba duka za ki sha a banza Hanna kai kofa na dawo na ce karki damu idan ta dukan ne kin ganni nan na saba wannan fatar da kika gani ta yi mugun horuwa da duka kin ganni dai farar fata ce ana cewa ba mu da inganci to nawa gangariya ne don ya fi wata bakar fatan jure bugu sannan addu'a ko baki ce ba dole ne amma kuma zan hada da jikina ba wadda zan yadda ta shigo ta taka ni bar ganin shi bai san daraja ta ba zan buɗe ƙofar ta sake riƙe ni sai ko na kwaɗa mata mari na ingiji ta na buɗe na fito na samu karuwa tasa a falo ta ɗora ƙafa ɗaya kan ɗaya da ce ye ƙarfin hali ke don iyayenki ki bar gidan nan ko na ji miki ciwo fita ta miƙe ta ce ke kuma wace ce a nan gidan wai na ji kamar ta soke ni da mashi gani ne kawai na yi kanta za ta fito ta ce salsabila wannan fa ba sa'ar ki bace ina shaƙe da ita na ce ki tsaya kar ki zo mace mutuncinta ashe idan ke ce kika ga mijinki da farkarsa kyale ta zaki jan haka yasa ta zo ita ma muka taru muka yi mata dukan tsaya tana ta ihu ashe yaya baya nan ya dan fita inda Allah ya ba mu sa'a kenan a gwaje muka raka ta waje daidai shigowar yaya salisu ta fada jikinsa ya ce menene me yasa miki waye miki wannan aikin jikinta na rawa ta nuna mu a tsaye ina huci wani kallo da ya zubo mana ya ba mu tsoro amma tsabar taurin rai irin na wani tsaye ina cewa ki gaggauta sakan min miji ko na yi miki illa ja'ira mai kwacen miji karuwa ya ya sake ta rugu a fusace muka ɗiba mu ma a guje muka yi ɗaki muka rufe ya koma ya tarar ta fice ya bi bayanta iya yi ta dawo amma ta ƙi yana ta bata haƙuri ya ce ta zo a gabanta zai hukunta mu amma ta ƙi ya cicciɓo ta ya shigo da ita tana ihu ganin haka yasa na ɗaga murya na ce wallahi kika yadda ya shigo da ke to sai dai a ɗauki gawarki ki yadda ki gani yar banza kawai ita ma jan haka ya sa ta shiga zille-zille tana cewa ya sauke ta ta tafi ba za ta shiga ba ya ƙi ya dosa ƙofar na yi ƙarfin hali na fito har ƙofar fita na ce mutuwar ki ta zo ki shigo ki gani aiko da ta yi kukan kura ta kwace kanta ta faɗi sharab kafin ya ce zai kamo ta ta ari na kare ya bi ta ina ta ware ya bi ta ba ta tsaya ba haka ya dawo a zuciye na sake gudu ɗakina na rufe ya ce yau zan ga mai fitowa a cikinku wato har da ke fa'iza jikinta na bari ta ce ka yi haƙuri don allah na hau dariya na ce matsoraciya haka za ki dinga dakewa ko gaba ki iya ƙwatar yancinki amma ba ki zauna a tsorace ba ya zauna a falo yana jiran fitowarmu da ya gaji ya fita sallan magariba na ce to ki samo mana abin da za mu ci ta ce ni ina ba inda zani ya dawo ya ci min in sha dukan banza na ce dala gafara can ba wuri na fice abina amma ni ma karfin hali na yi na ɗauko gas ɗina da su indomi da dai kayan girki cikin sauri nake kwasar kayan ina kaiwa a bakin ƙofa fa'iza na karɓa tana ajiyewa a ɗakin har da kayan shayi can ta ce ke gashi na ya buɗe gate shigo da sauri nan na shige abina cikin takama wai ni ba na tsoro fa'iza ce ta janyo da sauri ta rufe shi kuma ya shigo yana zari ido ko zai ga ɗaya daga cikinmu bai sake fita ba ya kasa ya tsare ya san dai yunwa za ta fito da mu mu kuma shayi muka haɗa mai kauri abinmu muka dafa kwai muka ci bayan fa'iza ta yi sallah muka haye gado na kunna talabijin muna kallon mu To masu bari mu kwana a nan sai a dakaci zuwan shiri na gaba. Assalamu alaikum.